وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا kuma kamar yadda muka saukar da labarin magabata haka muka saukar da wannan alkur'ani da harshen larabci bayyananne kuma muka bayyana dangogin gargaɗi na tsawatarwa da tsoratarwa da fatan za su ji tsoron Allah ko kuma Alƙur'ani ya haifar musu da wani wa'azi ko izina.